أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukan karatunmu na wannan littafi furasu kasbis tsawabi yau in Allah ya da za mu tashi ne a shafi na tamanin karatunmu na baya mun karanta fasali wanda ya mana bayani akan falala na kautar da wani abu wanda yake mai cutarwa akan hanya da mutane suke wucewa wannan aiki aiki ne wanda yake mai tarin falala wanda ƙarƙashinsa muka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga wani mutum yana ta kai kawo a cikin gidan aljanna saboda wani abu da ke cutarwa akan hanya ko dai reshen bishiya ko kuma jijiya da ya ƙetare hanya mutane suna tintibe da ya zo sai ya ce kai wannan abin yana cutar da mutane bari in kautar da shi don kar musulmi su cutu sai Allah ya karɓa sai ya ce ya ba shi aljanna wannan kaɗan daga cikin abin da muka karanta a baya kenan yau za mu tashi a sabon fasali wanda yake bayani kamar yadda malam ya ce sana'i'ul ma'arufi taqi masari as-su'i sana'i'ul ma'aruf taqi masari as-su aikata kyawawan ayyuka suna tsara mutum daga fadawa mummunan hali ma'anan fasalin kenan ul ma'arufi kati masari asu aikata kyawawan ayyuka sukan tsara mutum su kiyaye shi fadawa cikin wani mummunan hali to shine sai mana sai ya fara ya kawo mana hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce sana'iul ma'arufi aikata ayyuka kyawawa ta masari a sui suna kare mutum fadawa cikin wani mummunan hali wasadaqatu khufiyan sadaka a ɓoye tutfi ghadabar tana shafe fushin ubangiji wasilatul rahimi sada zumunta ziyadatun fil umri ƙari ne a cikin rayuwa wa kullu ma'arufin sadaka duk wani abu mai kyau sadaka ne wa ahalul ma'arufi fi duniya ma'abuta kyawawa a duniya hum ahalul ma'arufi fil akhirah sune ma'abuta kyawawa a gobe lahira shine sai ce rawahu tabaraniyu wa sahahu al-albani tabarani ya fitar da wannan hadisin mala albani kuma yace hadisi ne wanda yake ingantacce za mu sake maimaita wannan hadisin mala yace qala sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan babi shadi na 80 shadi na 80 kamar na faɗa ko na shadi na 80 Kala sallallahu Alaihi wasallam, zalla sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Sana'i'ul ma'arufi aikata kyawawa ta ƙimasari asu'i, suna kiyaye mutum faɗawa cikin wani mummunan hali. Wasadakatu kufiyan, sadaka a ɓoye, tutfi ugazabar rab, tana shafe fushin Ubangiji. Wasilatun rahimi, sada zumunci, ziyadatun fil umri ƙari ne a cikin rayuwa wa kullu ma'arufin sadaka duk wani abu mai kyau sadaka ne wa alul ma'arufi fi duniya ma'abuta kyautai kyawawa a nan duniya hum ahlul ma'arufi fil akhirah sune ma'abuta kyautai a gobe lahira rawahu tabaraniyu tabarani yarwaito wa sahahul albani albani kuma ya inganta shi to anan wannan hadisi ya kunshi al'amura masu faɗin gaske kasancewa na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam jawani ulkalimi ne kalmomi ne ‘yan kaɗan ba marasa yawa amma kuma suna kunshe da ma'anoni waɗanda suke masu yawan gaske a ƙarƙashin wannan hadisi malamai sun mana maganganu da yawa daga farko suka ce faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce sana'i'ul ma'arufi ke aikata kyawawa ta ƙima sari a su'i suna kiyaye mutum faɗawa cikin mummunan hali malamai sai suka ce fi dunya wal akhirah duniya da lahira idan kana abubuwa masu kyau to waɗannan abubuwa masu kyau za su zama maka kariya da katanga ga barin faɗawa cikin mummunan hali tun anan duniya kafin a je lahira nan ma kuma kyawawan da ka aikata a duniya zama maka kariya da katanga wajen ba za ka fada cikin mummunan hali a lahira ba shi ne malamai a ƙarƙashin wannan suka kama na hadisi suka ce hadisin ya zo a cikin matjarin rabi cewa ranar ƙiyama za a zo a sa ‘yan aljanna su yi sahu layi saboda zuwa ina saboda zuwa aljanna ‘yan wuta kuma za a sa su layi su kuma za su zo suna kallon ‘yan aljanna za su min za su tafi Ku waɗannan ‘yan wutan amma kafin a tura su wutan za a ce bari su game bari su ga wucewar ‘yan aljanna zuwa ne aljanna kasan ko da wannan aka bar mutum ko da ba za a kai shi wuta ba a ce waɗannan za su tafi aljanna amma ku ba za ku ji ba amma ku tsaya ku yi kallo ai mutum ya shiga uku Baƙin ciki ma sai sai kashe shi ma ballantana a ce bayan sun gama wucewa sun shiga aljanna su kuma waɗannan ga inda za su tafi kaga tashin hankali goma da goma ke to aka ce idan suka tsaya 'yan wutan suna tsaye 'yan aljanna zo suna wucewa suna wucewa suna wucewa suna tafiya aljanna sai wani ɗan aljanna sai taho in zai wuce sai wani ɗan wuta sai ya gan shi sai ce malam ba kai ne wata rana ka zo wucewa ta ƙofar gidana ka tsaya ka ce in san maka ruwa kana jin ishi za ka sha ba sai ɗan aljanna ya sai kalle sai ce sai kalle da wuce ƙwarai kuwa an yi haka na taɓa wucewa ta ƙofar gidanka na ce ka san mun ruwa sai ka kamun ruwan kuma na sha sai Allah ya ce wa ɗan aljanna to na baka cetonsa sai ce zo mu tafi sai ce zo mu tafi shi ma sai ya shiga me sai shiga layi ko sai me sana'iul ma'arufi taqi masari asu aikata alkhairi yana zama wa mutum kariya wajen fada cikin mummunan ne mummunan hali kaga shi wannan ai saura kirje fada amin amma wani alheri da ya yi tun yaushe tun a duniya yau wannan alherin sai zama mishi mai kariya da mai da abin nan katanga gabanin fada cikin mummunan hali shi yasa abinda wannan hadisin ke gaya mana kenan cewa ka dinga aikata alkhairu. saboda baka san a inda ka je ka yi karo da mai da alherin ba za ka iya yin wani alheri kai ba kama ɗauke shi komai ba amma a gaba zai maka zai maka rana wannan alahira kenan a nan duniya misali zan ba ku wanda da ni abin ya faru wata rana a nan kasuwan new market sai wani ya ce min malam na ce eh, zo ka je ka ga na, inda na koma sai je sai nuna mu ya ce kaga shago nan na dawo yanzu a taya ni da addu'a Allah ya sa albarka na ce Allah ya albarka sai ce ka san yadda aka yi na samu shago nan na ce a ya ce da ina da shago amma haya nake yi sai wani ya zo ya kafa ɗan teburinsa a gaban nawa sai makwabta na suka ce in kore shi kuma har an gaya mishi ya ji ana cewa in tashe shi sai na ce a kowa arzikinsa yake ci ya zauna ya yi kasuwanci haka ya zauna a ƙofan shago na har Allah ya hore mishi shi ma ya samu nashi shago ya samu nashi Allah ya sake hore mishi ya sake sayan wani shagon ni kuma wanda nake shagon su suka ce suna bukatan shago da haka fita za su amfani da shagon sai zama yanzu in na fita a wannan shagon ba ni da me ba ni da shago sai shi wancan din sai ji labari ya zo kira ne ya ce ga shago da na saya kwanan nan ka zo ka zauna na ce nawa za mu za mu tsadance in dinga biya ya ce a ka zauna kawai kai wancan da bai samu shago ba ai ya fada mummunan hali sana'arsa kenan kasuwanci kuma ba shago kaga waccan alheri da yayi ta zama mishi kariya ga barin fadawa cikin mummunan mai hali to annabi ya ce sana'i'ul ma'arufi ta ƙi masari su aikata alkhairi na zama wa mutum kariya ga barin fadawa cikin mummunan hali kai abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar farko da ya fara ganin mala'ika a ta mala'ika ya ishe mu misali kan cewa aikata alkhairi na zama wa mutum kariya ga barin fadawa cikin mummunan hali. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je kogon Hira kamar yadda ya saba sai mala'ika Jibrilu ya bayyana mishi a siffa ta mala'ika da fuka-fuki kwalli ɗaya ba guda ɗari shidan da mala'ika Jibrilu yake da su ba. kuka tuki kawai guda ɗaya ya nuna wa Manzala. Manzala sai fadi ya suma malaka jibril ya ɗauke shi ya ja tattaro shi shikenan sai ya dawo annabi ya kama hanya zuwa gida hankalinsa a tashe jikinsa na rawa ya isa ya je ya samu sayyidatuna khadija na na khadija yana cewa na na khadija zammiluni zammiluni ki lullube ni ki lullube ni jikinsa na rawa hankalinsa ya tashi shi kenan sai ya ce na khadija ina jin tsoro abinda na gani yau ina jin tsoro kar aljanu su taba min kwakwalwa ina na khadija ta ce kalla la yi huzi kallahu abadan innaka la tasilur rahim wa tuksibul ma'adu wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawa'ibil haqq nana khadija tace kalla wallahi har abada aljaniya ta ba dai kai ba kai dai a cewa aljaniya ta ba maka kwakwalwa to ba dai kai ba ka wuce wannan me dogaranta alheri da annabi yake tace innaka latasilu rahim kai mai sada zumunci Wata wa ma'adu wanda ba shi da shi kana ba shi Wata tahmilul kal kana ɗaukan nauyin raunana wa tu'inu ala nawaibil haq duk lokacin da wata masifa ta faɗo, ta shafi wani kana bada gudunmawa kana da waɗannan ɗabi'un kuma wai har aljani ya zo ya taɓa ƙwaronka ai ba zai yi ba ai mutumin kirki kirkinsa tana zama mishi kariya da tsari ga barin shiga wulaƙanci haka abin yake akan annabawa haka yake akan mutanen kirki kan ka zo mutumin kirki kana kirki kana kyautatawa to wannan kirki naka zai tsare ka barin fada cikin wulaƙanci duk halin da Allah ya saka ka sai ga ya baka mafuta saboda kai ne kirki annabi ya faɗa sana'ihul ma'arufi taqi masari asu aikata alkhairi yana tsare mutum gabarin ne fadawa cikin mummunan hali dan haka a ce kai mutumin kirki ne kana kyautatawa kana sada zumunci kana taimakon maranci in an shi wani ya shiga cikin kakanuka yi za ka tsaya har sai ka ga ya fita to magana a ce wai ka shiga wani wulaƙanci to Allah ba zai yarda ka shiga wannan wulakancin ba Allah madaukin sarki zai kare ka sannan sai hadisin ya ci gaba yace sadaqatu fiyan sadaka a ɓoye tutti ugababar rabb tana shafe fushin ubangiji ita sadaka ta bature generally abu ne wanda yake mai tarin falalan gaske kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani mai girma wurare da dama ya faɗi falala irin ta sadaka ƙur'ani yana cewa man zallazi yi ƙuridullaha ƙarzan hasana wayu da ifahu lahu abu'afan kasira wallahu ya wa ya busuɗu wa ilaihi turja'u wa zai ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau shi kuma Allah ya ninninka mishi ninki ba ninki mai yawa to wannan falala ne na sadaka idan ka yi, Allah maɗaukacin sarki zai ba ka lada ninkin ba ninki sannan ita sadaka a kacokan ɗinta ga baki ɗaya a falalanta tana daga cikin sifa da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa daga cikin sifofi guda goma cewa din mai yin wanda ya siffantu da waɗannan sifofi to Allah ya mishi tanadin lada wanda yake mai girma aljanna kenan qur'ani yana cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati ko was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina walmutasaddiqati ko sai ce ne wasaimina wasaimati walhafizina furujahum walhafizati wazakirina Allah kaseeran wazakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima to malli shayidinmu walmutasaddiqina walmutasaddiqati masu sadaka maza da kuma waɗanda suke yin sadaka mata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin gafara da kuma lada wanda yake mai girman gaske in aka ce lada ne girma cikin alkur'ani to ana nufin wato aljanna kenan ita sadaka har ila yau sifa ce ta bayin Allah na kwarai yin sadaka sifa ce ta bayin Allah bayin Allah kuma na kwarai haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin alqur'ani ƙur'ani yana cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahru kaji kanu qalilan min al-layli ma yahja'un mutanen kirki ana ba da sifan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa su da daddare baccinsu kaɗan kadan ne in sun dan yi bacci sai su tashi kuma sai su kasa saduwa da ubangiji wabil ya yastaghfiru in gari ya waye dode lokacin kusan hudowan albujir su ta istighfari wafi fi amwalihim haƙun Lissaili, wal maharu. a cikin dukiyansu kuma akwai hakki na wanda ya roƙo da kuma wanda ma bai roƙon ba duk suna suna bayarwa Don haka shi sadaka yana da falala a wata ayan Allah yana cewa إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا أو نوري يتي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم هكا الله يفدا ubawa Allah rance shi kuma ya wato rance mai kyau shi kuma ya ninninka muku ya gafarta muku domin shi Allah godaddan sarki ne kuma mai haƙuri wata aya Allah ya ce amma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indalla huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah cewa duk abin da kuka gabatar na aikin alkhairi to lallai Allah madaukakin sarki yana sane da shi kuma zai sakan kamu dan haka shi sadaka karka bari a tafi a barka karka bari a tafi a barka ko da yaushe ka ce kai ba ka da shi in an ce a yi sadaka ko kuma ga mabukata sadaka ka ce nima an ban ina bukata to waye baya bukata akwai wani wadatacce ne a wurin Allah ba duk inda mutum ya kai da abun duniya to mabukaci ne shi ya yi wannan su an tumul fukara ilallah wallahu wala lardaniyun hami wadatacce ne Allah amma duk abin da kake da shi a duniyar nan kai mabukaci ne da haka ka ce wai ni an ba ina so wannan kuskure waye in aka bashi baya so sai dai butulu annabi ayub mutum ne wanda yake mai dukiya tun kan Allah ya jarabce shi dama shi mai dukiya ne Allah ya zo ya jarabce shi ya kwace dukiyar duka yayi haƙuri da yayi haƙuri sai Allah ya zo ya bashi lafiya sannan ya mayar mishi da dukiyansa kuma ya sake ninka mishi akan abin da ya bashi da wanda dama tun kan ya bashi Allah ya ce mai dukiya ne bayan ya kwace ya dawo mishi da shi sai ninka mishi wa atainahu ahlahu wa mithluhu ma'ahu rahmatan min indina muka mayar man muka ƙara mishi ninki biyu tare da wancan da yake da shi daɗin ko rahmatan min indina saboda rahama daga wurinmu wa zikira lil abidi ko to da wannan abin da Allah ya mishi ya da mishi da na ya ninka mishi ninki biyu amma wata ran Allah ya ce bari in jarabce shi duk da irin wannan rahama da dukiya da na bashi ya je bakin rafi kawai sai Allah ya ce a mishi ruwan fari na zinari kawai sai ga zinare farin zinare kawai suna ta sauka daga zama. ya haka ya gani ga shi mai ƙazamin dukiya amma ba ƙazamin dukiya ba na kalmar ƙazanta ba yawa a hausance in an ce ƙazamin dukiya wato meme mai yawa yawa ba za su irgu ba yawa kawai da ya ga farin zinare suna sauka sai ya tattara bakin rigansa sai yana ta tsina yana ta tsina yana sai Allah ya ce haba ayu haba ayu yanzu duk abinda na maka kuma ka zo kana tsinan sai ce ya ubangiji ana wadatuwa da falalanka ne ai kai falalanka ba wadatuwa ba ka isa ka ce wai kai ka wadatu daga falalan ubangiji ko mun ne kake da shi kana da bukata da haka mutum wai saboda shi talaka ne in an ce a yi sadaka sai ya ce wai nima an ba ina bukata to ka nuna wanda ba shi da bukata wurin ubangiji abinda Allah ya ce liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra in ba kana so ka samu ke in kana so ka zama wadata wadata ko kana so ka samu arzikin ubangiji to kai ma ka dinga ne ka dinga bayarwa duk irin talaucin da kake ciki to ba za ka rasa gwargwadon kuma abin da za ka bayar ba wannan sai ya sa Allah ya baka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in kana so to kai ma ka da abin da kake san. shi yasa muminai na gaskiya kamar yadda Qur'ani ya faɗa dan akwai su ulaika humul mu'minuna haqqan sahabban manzo Allah kenan su an ce a kawo taimako sai na usman ya ce ga doki ɗari ya lalla. annabi ya ce a kawo ya ce na ƙara ɗari a kawo ya ce na ƙara ɗari a kawo ya ce na ƙara ɗari annabi ya ce ma darra usman ba adal yau daga yau ba wani abu da zai sake cutar da sayyidina usman da ya ci gaba da cewa a kawo shi kuma sai na usman zai ci gaba da cewa ya ne sai dai in su kare ga baki ɗaya an ba da doki ɗari hudu, sai wani kuma ya je ɗebo dabino a cikin hula gwargwada abinda Allah ya ba shi kenan sai je ɗebo a hula sai zo ya kawo ya tsaye rasula ni ma kuma ganawa ko Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karba har wanda suke mishi izgili ma Allah ya mayar musu da amsa allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhudahum wanda ya kawo hulan kenan daka zancen wai a ce yi sadaka kai ka ce wai ni ma an bani ina so kuskure ne gurgudan da Allah ya baka gurgudan abu a ciki kuma zaka kai ma ka fitar kai ma ka bayar in ba haka ba ranar tashin kiyama za a tafi a barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai tsaya a inuwar sadakar sa ne ranar tashin kiyama to kai baka yi a inuwar wa zaka shiga kenan eh kaji ba wala yace za a bar shi a rana eh to Allah ya raba mu da rana a ranar tashin kiyama haka gurgurdan abin da kake da shi ka bayar Allah ya san me baka kuma ya san me me ka bayar kai ma sannan sadaka wato shi mai sadaka baya daga cikin wanda Allah zai sanya su a cikin wutan lazza domin akwai wanda za sa su a cikin wutan lazza in dai kana sadaka to baka ciki Qur'ani ya tabbatar da wannan wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra ko wama yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula yace fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla yace wa sayujannabuha al atqa shi waye wannan allazi yuti malahu yatazakka me ba da dukiyarsa kenan allazi yuti malahu yatazakka ko wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga wajhi rabbih a'a shike wala sofa ya rada kaji kaji ma wani ƙari ko subhanallah wai Allah ya ce illa tiga wajhi rabbih a'la ya bada sadakan ne ba wai dan a ce an gode ba shi ya bayar ne dan Allah ya yarda da shi sai Allah ya ce to shi ma da sannu zan ta bashi sai ya ce ya ishe wala saufa yarda zan ta bashi sai ya ce yanzu kan ko ya ishe sayyidina na abubakar ke a kan shi ayat ta sauka amma ba ta gama aiki a kansa ba kai ma ta shafe ka in kayi ko ga gaba yawwa in kayi irin aiki nashi kai ma ka gaji. amma a kan shi ta sauka don shi da aka ce a kawo dukiyar duka ya bayar duka annabi ya ce mai kabarwa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzansa sai annabi ya ce to Allah da manzansa kuma sun ishe musu shikin da kar a zo a ce a bayar kana ta wani nuku-nuku kana ta wani nuku-nuku eh wani lokaci sai abu ya baka mamaki wani mafan malami ne ba sai malamai ba zan sadaka ne Ha! sai a yi sadaka shi malam kawai da ke abinsa an yi malam ne wani wajen maka yawwa Allah za ta mala ai ku malamai ku ne ya kamata ku me ku fara bayarwa yawwa tarbiya bil qudwa hasana ke a bada sadaka kai ma malam sai ka fara ne ni ma ganawa shike shike na ka ka faɗa da baki kuma kayi ne kayi aiki to kun san mu almajirai ne fa ba wai alhaji wani zai ba da dubu kaza kar ka ɗauka ni ma dubu kaza an bayar yawwa ga ɗari uku ba shi ke nan ba kaka ba shi ma alajuwa ne ba zai haɗa kan shi da kai ba ya san kai almajiri amma dai kuma kame abu ba wai ka kame kawai kai ma alajuwa ba ka sadaka wai faɗa eh ka san a nan ma ba muna da damuwa ba za a hanci ya sadaka shi malam kawai ke abinsa shi ya yi malam shi na shi faɗa ne kawai shi ba haka ba ne a'a ka bayar kuma ka wuce gaba ka faɗa sannan ka wuce gaba wajen mai wajen bayar shi kenan irin yadda annabi sallallahu ne ya karantar ke duk da annabi ya koya wa sabai ya ce abu mai kyau ne to za gan shi kuma a gaba wajen mai wajen aikatawa in ba ka ji na baki ba na a aikace za ka gani an zuwa na ginin masallaci shi kenan masallacin annabi ba an zo ana ginawa annabi ya je yana ɗauko duwatsu da kai in sahabi saurayi maji ƙarfi ya ɗauko dutse guda ɗaya annabi sai ya ɗauko biyu biyu zai ɗauko sai sabai zo su karba haɓa ya rasu lalla. ka ce ka zauna abinda ka sha na wahala ma na hijira ya ishe ka ya ce a annabi ya koma ya je ya zauna bai zauna ba in ya ɗauko wannan ya karɓa sai koma in ya ɗauko a haka ake ta aiki wata ran ana zuba kankare a masallacin angomu sai na je nima na sa trasu na ɗauko kwangin kawai aka zuba min na ɗauka sai muka haɗu da wani a ah, haɓa ma na ce kamar da hankali wallahi a kan ne a haɓa ma na ce kamar da hankalinka a ji wani shirmen banza kawai zai hannun lada malar wani shirme ne wannan annabi ya ɗau dutse ni kuma saboda na ɗauka sai wai ka hawa malaka wani ce kamar da hankalin kwallon sai ga cewa ashe ba wasa nake ba sai ne sai mai da hankalinsa ya kyale ni aka ta aiki da ni yanzu kullum na zo in na kalli dakin ɗin sai ji wani daɗi a haɗe ne aka zuwa ma in akwai lada ma ina da lada ko haka a ah, an zo ana aiki kirki sai ka rika wani kan a'a ban cewa kar a girma malamai ba a girma masu amma shi wa kai ya ɗora kansa girman kai aikin da ya kamata ya shiga a yi da shi don wani ya gani ya yi koyi shi sai ƙi eh saboda kana malami sai ka koma ka zama wani mara lafiya da ganga wai magana ba ka iya yi sosai wai sai saboda tsabon tsoron Allah wai magana ba ya iya yi dozu eh in za ku gaisa ya maka wani lakar da hannu haka wai la ilaha illallah a a nana Aisha wata ran ta fito cikin gari sai ta ga wani sai ta ga an taru mala ana ta tafiya sai ta ce me faru sai aka ce mata rajulun min atqiya illa wani mai tsoron Allah ne mutane suna bin shi a baya yana tafiya haka kaman ba zai tafi ba ita ce la tudayyi'u lana dinana la dinana kar ku mana da addini inna umar bin khattab taqiyun min atqiya illa wa ma zalika kana idza masha sara sayyidina umar yana daga cikin manya-manya masu tsoron Allah amma duk da hakan yana tafiya sauri yake in baka yi da gaskiya sai dai kai ka bi shi da gudu amma ba ka zo kana tafiya haka saboda tsabon wai tsoron Allah lalala wannan babu kyau yawwa in ka zan malami ka faɗa kuma a jiki a game yau in an zo ba da sadaka ko naira hamsin ne kai ko ashirin ne in ita ce abin da Allah ya wura maka za ka iya sadaka sauki kai maka saka cikin an ba wai ka iya yawwa ka gani ma ran da na zo ta kanka fa ɗan kasuwa ba zan baka ba saboda ko ba ka tun da na yi wa malamai ko ba Allah ga ta malam Allah sa mu dace to akwai hadisin abi kamshatal anmari wanda Tirmidhi da Ibn Majah duk sun fitar da hadisin Albani ya inganta shi yace annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasun abu uku uktimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fafazu zan zan karantar da ku wannan hadisin ku kiyaye sai ce mana kasa malu abdun min sadaqa sadaka ba zai taba sa dukiya wai ta na kasa wai don kana sadaka sai ka zo ka rasa dukiya annabi ya ce ba za a yi haka wala zulima abdun mazlimatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izzan ba za a ce an zalunce ka kuma ka yi haƙuri to nan haƙurin ba zai ƙara maka komai ba sai ɗaukaka da buwa wala fata abdun baba matsalatin illa fata Allahu alaihi baba faqrin matuƙa mutum ya buɗe ƙofan roƙo to shi kuma Allah sai ya buɗe mishi kofar talauci ka je kana roƙo wai don kai ka tara to Allah kuma zai buɗe maka kofar talauci shi yasa sai ga mutum duk wanda ya bai da wai roko sana'a to kuma da wuya ka gan shi kuma ya yi saboda Allah ya buɗe mishi kofar talauci abinda ake addu'an Allah ya rufe to kai ka tsokano Allah ya buɗe maka Allah kiyaye kala ya ce ina ma duniya li'arba'ati na farin annabi ya ce duniya na mutum hudu ne duniya ta mutum hudu ne abdun razaqahullahu malan wa ilmi na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya da ilimi wa huwa yattaqi fihi rabbah kuma yana tsoron Allah a cikin dukiyar da ilimin wa yasilu fihi rahimah yana sada zumunci a cikin dukiyar wa ya'lama lillahi haqqan kuma yana sanin haƙƙin Allah a cikin dukiyar da kuma ilimin fa hadha bi manazil wannan an je lahira zai samu masauki mafifici na ɗaya ke na biyu wa abdul razaqahu Allahu ilman mutumin da Allah ya bashi ilimi walam yarzuquhu malan amma bai bashi dukiya ba fa huwa sadiqun niyya amma yana da niyya ta gaskiya <clears throat> ya kulu yana cewa law anna li malan da a ce ina da dukiya la'amiltu bi amali kula. da na yi aiki irin na wani ayyukan kirki fa huwa bi niyyati to annabi yace to wannan yana kan niyyansa fa ajruhuma sawa ran kiyama Allah zai ba su lada iri ɗaya da wancan mai kudin da yake aikin alheri su biyu kenan shi yasa ran kiyama wasu za su yi farin ciki ma saboda niyya kawai ya yi niyya amma bai yi ba yana tashi don kiyama sai ya ga ayyukan kirki kakakata ga ladansu sai a ce wannan din naka ne sai ce Allah ban san lokacin da na yi wannan aikin a ba akwai alajuwa ne yana aikin kirki kace da kana da kudi kan hada kayan irinsa ba sai ka ce kwarai an yi sai ce to ai ladan wannan niyyar da ka shi da shi alajin da yi wannan aikin da kai daidai kuke yau zama <coughs> mutum ya modu sai sa ke son kyakkyawan niyya mutum na uku wa abdun razaqahu hulahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya walam yarzuquhu ilman kuma bai bashi ilimi ba amma yana da dukiya yaqbitu fi malihi gairi ilmi sai yana ta faɗi tashi a cikin dukiyan ba tare da ilimi ba wala yattaqi fihi rabba baya jin tsoron Allah a cikin dukiyansa wala yasilu fihi rahimahu baya sadar da zumunci cikin dukiyansa wala ya alama lillahi fi haqqan kuma baya sanin haƙƙin Allah a cikin dukiyar fa huwa bi akhbas manazi wannan yana da mafi munin masauki a wurin Allah gobe iya wa abdun mutum na hudu wanda duniya ta su ce shine bawa lam yarzuquhu malan wala ilmin ba shi da dukiya ba shi da ilimi fa huwa yaqulu amma yana cewa law anna li malan da a ce ina da dukiya la amiltu fihi bi amali fulan da na fantama irin yadda wani yake fantama ai ba damuwa bari kudin mu yazo za su san cewa ba su sheke aya ba kaji ba ka sa akwai masu wannan eh an tafi club an tafi ɗan mata an yi waye kai kuma kana gefe baka da kokobo kana cewa ran da ka ya zo su wani za su san ba harka suka yi ba za mu nuna musu cewa mu muka san harka ka gama yawo wallahi tallahi ka gama yawo saboda ne ran tashin kiyama ko kashe mutane suke yi suke samu wannan kudin ko kwakule idan mutane suke suka samu wannan kudin tunda kayi sha'awan kudin har kai sha'awan da kana da kudi kai ma za ka yi fiye da yanda suke yi to ran kiyama da giyan da suka sha a kulob, da idon da suka kwakule da duk abin da suka yi na shakiyanci za ka ga alhakin gaba ɗaya a cikin takardarka za ka ce a ah, Allah an yi ban taba shan giya ba suka ah, ba wane masu kuɗi da suke fantama a duniya ka ce da ka samu kuɗi da sun san ba sheke aya suka yi ba ka faɗa ko baka faɗa mai ce to ai za ka ba baka irin irin irin aikin subhanallah kuma lahira one way ne a gane ko ba tun da ka riga ka yi haka ba su ka dawowa ka gada ana dawa za ka zo ka ne za ka zo ka gyara to one way ba gyara shi ya sa ka Allah mun gode maka Allah ya ce a Qur'ani la ya yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad wallahi karka ga mutum wai saboda rayuwa irin na duniya ya hau jib ya hau me ina ruwarka Allah ya ce kar wannan abin ya yaudare ka ko baka sha'awa karka damu da wannan abin da zai baka sha'awa shine abin da Allah ya baka gwargwadon matsayin da Allah ya ajiye ka wannan ya burge ka amma wasu suna burge ka kai baka san yaya ma suka yi suka tara kudin ba na ruwanka da su na ka ya ishe ka cike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa wai menene khairul gina kinan nab arzikin da yafi komai shine wadatar zuci iya abinda Allah ya baka ya wadace ka shikenan in Allah yana so in zama miloniya ya fi ni sanin yadda za a iya bani in ba ya so in zama yana so in zauna a talaka ne alhamdulillah na gode da haka ya fi ni san dalilin da ya sa ya banna haka amma ba wai mutane suna ayyuka marasa kyau kai kuma kana sha'awan cewa da za ka samu kai ma da kayi abin da ya fi nasu wannan babu kyau to shine muka koma cikin hadisin da muka karanta da annabi yace wasadaqatu khufiyan tuqfi ghadabar rabb sadaka a boye tana shafe fushin Allah in zaka yi sadaka kai a boye sai shafe fushin Allah idan masu zunubi sun tara zunubi wanda zunubin ya kai a ce Allah ya aiko masifa to in Allah ya kalli masu yin sadaka a boye shikenan sai ya fasa sai bar ba zai ba zai kawo masifan duniya ba qur'ani yana cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna kabir in tubudu sadaqati da za ku yi sadaka a bayyane fa mahi, ma dalla da ita ba komai yayi amma wa in tukfuha da za ku ɓoye sadaka ku yi a ɓoye wa tutu hal fukara ku bawa wa talakawa fa huwa khairul lakum yi a koyen shi yafi alheri a gare ku qur'ani ya sake cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim <coughs> wala hum yahzanun waɗanda suke ciyar da dukiyarsu cikin dare ko cikin yin sirran wa alaniya ko dai a bayyane ko a ɓoye ladansu yana wajen ubangiji ba za su yi bakin ciki ba kuma ba za su ji tsoro ba don haka <clears throat> ana san in mutum zai sadaka inda hali ka yi a ɓoye ko don me hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillau. akwai mutum bakwai ranar tashin kiyama Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai inuwar ubangiji aka ce daga cikinsu akwai mutumin da ya sadaka da hannun dama amma hagu ba ta san abin da ya bayar ba don haka ana son sadaka musamman sadakan nafila idan aka ce ana so a yi sadaka koyi wannan ana maganar sadakan nafila ne ba zakka ta farilla ba zakka ta farilla an fito ka yi a bayyane kowa ya san kayi in ma za zuwa yi layi a kofar gidanka ba laifi ne ake yi a san ai zakka ake bayar ka sai kai ma yaka je da gudu ka shiga lafi to kowa ka kai ba laifi ba amma sadaka na nafila an fi so a yi a ɓoye ka bayar ma ba a san kai ka bayar ba ko? a wani mutum ya gaya mu amma wanda ya bashin sai da ya rasu ya gaya mu ya ce wane wane ai Allah ya jikansa ya ce akwai lokaci jari na kari ni da nake zuwa in sayo kayan dubu ɗari da hamsin a wancan shekarun kenan ya ce yanzu ko na dubu biyar sai na zama ko na dubu biyar ba na iya ba na iya sayowa wane kawai ya lura da ni sai ga yanayin kayan da nake sawa ma sun canja sai kira ni ya ce wanda Allah da daddare ka zo daddare ya ce sai ya je da ya je sai suka shiga ka. ya ce wani yaya dai ya kasuwan nan ne ya ce daga ni sai shi sai allah. na ce ai kasuwa alhamdulillah amma jarin ya ɗan yi ƙasa ya ce babu ko ya yi ƙasa ya ce to alhamdulillah ya ce kawai da ya ɗaga hulansa dubu ɗari uku ya ce sai ba shi ya ce in ka gaya wani Allah ya isa ni ya gaya ya ce ba shi dubu ɗari ku ya ce je shi gaba da kasuwa amma ya gaya wani wai shi ya ba shi kuɗi Allah ya isa ya ce ya zauna ya ce ƙalu ina lillahi <laughs> wai kalu izna ah, me na sa kalu din sai ka sa kalun ne yace bai gaya kowa a duniya ba sai da wanda ya bashi kudin ya rasu shine ni yake yace wane wane kai yace wane ba abin da ran ce sai din ce Allah ji kansa Allah ji kansa kaga sadaka a boye kenan ya ba shi fi sabilillahi bai zai ga kowa ba har ma Allah ya sai mishi Ɗan kaje ka gaya wani ya baka kuɗi yi jari Allah ya isa ce in abun ya ciwo shi ya ciwo shi yana so ya faɗa in ya tuno da Allah ya isa kuma sai shi ya ce kar zo faɗa Allah ya ta sa ni, jari ya zo ne ce sai da ya mutu sannan ya faɗa zuciyarsa sai ta mai sai ta kwanta takan Allah ya baka ka taimaka Allah ya ce ran kiyama wanda ya sadaka da hannun dama hagu ba ta sani ba yana cikin inuwan al'arshi Allah ya ba mu ikon yi akwai hadisin Abu Zarri annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce salasatun humullahu. mutum uku Allah yana son su wa salasatun humullahu? mutum uku Allah baya son to kaga ai akwai hadari in mutum ya fado a cikin ukun karshe amma ka fado a ukun farko alhamdulillah ka ji dadin ka sai annabi yace wa ammal ladina yuhibbuhumullah mutum ukun da Allah yake san su farajulun ata qauman mutumin da ya je ya samu wasu mutane fasalahum billahi ya roƙe su yace su bashi su bashi don Allah walam yas'alhum biqarabati bainahu wa bainahu bai ce su bashi saboda zumuncin da ke tsakanin shi da su ba a'a shi ya ce su bashi don Allah kamar wani ɗan uwanka ne sai ya zo ya tambaye ku ku ɗan uwan shi ya ce ku taimake ni don Allah fa mana uhu sai suka hana shi duka fa takallafa rajulun bi aqabihim fa aqabu sirran a cikin ƴan uwan nashi da ya zo ya tambaye su suka hana shi sai ɗaya zare jiki sai je ba shi a koyi. to wannan wanda ya zara jiki je ba a ɓoyen nan Allah yana ƙaunar shi zai iya ba shi ma ya ce to wannan na baka amma karka gaya wa sauran ƴan uwa cewa na maka kaga yana maka fatan alheri dan in wani ma ya zago ya sake bashi ya sake min ya karba in ka ce na baka wani ya ce a to da wani ya baka a shi kenan sai ba shi waɗancan bautan ya ba shi ba to wanda ya haka Allah yana sai sai ya ce la ya alamu <clears throat> la ya alamu yuqa yuqa nam bi atiyatihi illa Allah a a'tahu ba wanda ya san an yi kyautan sai Allah sai wanda aka ba su biyu suka san kyautan to wanda ya yi wannan kyautan Allah yana sai wa qauma saru kana an-nawmu ahabba ilayhim mimma ya'dilu bihi wa به وضعوا fa qama yatamallaqani da mutanen da suka yi tafiya cikin dare sun gaji ya saura ba abin da ya kamata su yi sai bacci da suka zauna suna bacci sai ɗaya daga cikinsu sai ya tashi yana ta sallah yana gani da ubangiji wa ya tulu ayati yana karanta ayoyina Allah ya ce wannan mutumin ina sai an yi tafiya an gadi an kwanta ana bacci amma shi duk da gajiyan ya tashi kuma yana gani da Allah Allah ya ce ina son wannan mutum wa rajulun kana fi sariyati ya kasance mutumin da ya kasance a cikin rundunar yaki na ɗaukaka addinin musulunci aka haɗu da abokanan gaba fahuzimu sai aka rusa su fa aqbala bi sadrihi sai ya fuskanci abokanan gaba da kirjinsa hatta yuktalu har sai da aka kashe shi au yaftaha lahu ko kuma Allah ya bashi nasara ya ci nasara akan abokan gaba to Allah yana son wannan mutum to wannan sune mutum uku da Allah yake son su salasatu alladhina Allah mutum uku da Allah baya son su ash-shaykh mutum ya girma amma yana zina ne shi shine wanda ya kai shekara 40 in ka shekara arba'in to ka shiga shaihuka ke ka zama dattijo to duk wanda ya kai shekara arba'in kuma yana zina Allah ba ya kaunan shi Allah ka kare tafi walfaɓirul muhtar da talaka mai girman kai Allah ba ya san shi ba ka da kokobo wai ba za ka tura ruwa ka tsayar ba a uzu billahi Allah ba ya ƙaunanka samarinmu nan, ko ba ka ba samarinmu mutum ba shi da kokowa sai girman kan banza da wai ya yi wanka yi zanzaro me an ma'anan zanzaronka ba ka da kokowa ka cire zanzaro ka naɗe ƙaban wando ka tura ruwa ba girman kai tun da ba ka da shi je ka nema akwai wani yaro yanzu haka mana abdullahi ka san shi ya gama digirinsa ya yi nys ko ɗazina gan shi ya kasa timatirinsa timatirin ma ba jarinsa ba ne wallahi wanne yake ɗan bashi graduate ne ya kuma in ka ga result ɗinsa da ya fita daga university za ka yi mamaki ya gama ba sana'a ya kama kasa timatir ya yi laifin? to irin waɗannan Allah yana son ba ka da kokobo sai girman kai Allah ya ce ba na ƙaunar shi yasa sai ka ta wahala Allah ba ya son wasu ƙarfi sun zo wajen annabi Muhammadu wai suna so a taimake su annabi ya kai kalle su ya ga lafiyansu ɗalau ya ce a'a a kawo gatari sai ba ku je daji ku yi itace ku kawo gari kunu wallahi a kona abokina kwana hudu kenan muka haɗu da shi mun ɗan kwambi ba mu haɗu da shi na dan shi fito mutu mala ya na aikin kawai sai je daji ya ce abin da ba gani na a gari daji nake shiga sai je ɗebo kawai sai zo sayar a gari in na gama sayarwa sai in shiga yi wanka abu ne ya ce mutane ba su da wayo kaga yadda na gyan na wani yana rena ni motoci na goma wallahi tallahi ya ce motoci na goma amma sai shiga ƙauye mala in je in ta aikin gawayi in cika abu in yi waye motoci na goma yanzu ah, ya akwai godiya dangote ya zai neman kuɗi ne eh? ai a harkan gawayin ya samu me ya samu motoci me yasa zai daina a ah? sai daina zai kwanta kenan eh a ah? <laughs> wata ya huta to mota goma wani abu ne ma abdullahi ai ya ta yi kawai Allah ya ba da sa'a to amma idan ka duba yadda shi ya sadaukar da rayuwansa don ya nemi halal da wannan wanda ba shi da kokowa sai dai wanka kawai zauna a kan dakali ya za ka auna su eh ina gama abinci ya shiga wai yana ce wai ko an gama abinci kunyawa ba zai ji ba shi ba ya tafi ya je nemo ba ka ɗau kura ka je alka zuba jarkoki kana zuwa kana sayar da ruwa ba wani abu wani ya fi ka je ka roƙa ya fi ka ɗauna wani ba ma haɗi don haka annabi ya ce talaka mai girman kai Allah ba ya sansa walganiyul mazlum mai wadata azzalimi kana da kuɗi sai ka riƙe kuɗaɗen mutane ka kaɗu bashinsu kana da yadda za ka yi ka biya sai ka ƙi to Allah ba ya sanka to na ƙarshe da yace wasilatul rahimi ziyadatun fil um sada zumunci yana ƙara wa mutum tsawon rai qur'ani yace fa atizal qurba haqa wal miskina wa sabil zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun fa atizal qurba haqa ka ba wa ƴan uwanka haƙƙinsu na zumunci ka bawa ɗan tafarki wannan shi ne abin da yake alheri ga wanda yake so ya sadu da Allah lami lafiya in kana so ka sadu da Allah lami lafiya ƴan uwanka ka ba su haƙƙi karka kuskura Allah ya hada ka zumunci da ƴan uwanka wai wani dan kankanin abu ya haɗa ku na sabani ka ce wai kowa tashi ta fushe shi wallahi ka je lahira zaka samu damuwa a'a ka dinga sada zumunci ka tsare kanka gabarin azaban Allah sannan kuma Allah maɗaukin sarki zai maka abu guda biyu Allah maɗaukin sarki zai yalwata maka dukiyanka kuma zai ƙara maka tsawon rai hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai annabi ya ce wa kullum ma'arufin sadaka duk wani abu mai kyau sadaka ne wa ahlul ma'arufi fi dunya ma'abuta kyautayi a nan duniya um ahlul ma'rufi fi akhirah sune ma'abuta kyautayi gobe lahira akwai wata ruwaya duk da cewa wasu malaman hadisi sun ce ƙarin bai inganta ba da ifi ne Iska ce wa ahlul makruhi fi dunya hum ahlul makruhi fil akhirah to ko da ruwayar bata inganta ba mafhumul mukhalafa na maganar ya me ya tabbatar ya tabbatar inda an ce ma'abuta kyautayi a duniya su ne ma'abuta kyautayi a ina to masu sharrin duniya ba ko ba faɗa ba haka ne su ne na lahira don haka ƙur'ani yana cewa man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha, wanda ya mai kyau ya yi wa kansa wanda ya mummuna yi wa kansa haka Allah ya ba mu ikon aikata kyakkyawa Allah madaukin sarki ya sanar da mu mai kyau ya ba mu ikon aikatawa ya sanar da mu mummuna ya ba mu ikon nikanta anan za mu tsaya insha Allah idan Allah ya kai mu wani mako sai mu tashi inda muka tsaya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu